da masu addini ba sewa ku ce wakilan yahudawa yan demokuraɗiyya ba su awakilan yahudawa ba yahudawa suna da wasu wakilai banda yan demokuraɗiyya su awakilan su saboda tsarin Amerika ne muke bi duk wani abu wanda Amerika take so shi ƙasar ku za ta yi shugaban kasar ku tsarin yake bi yan majalisar ku tsarin suke bi yanzu ku ɗauki malamai a jihohi ku diba wani malamin da a halin da aka ciki yanzu irin waɗannan malaman najeriya ka buƙata. amma yau an juya musu baya ku ɗauki misali da malam idris abdulaziz bauchi Allah ka ƙara ma wannan malami lahiya amma ku dibiyar da yan demokuraɗiyya sun suka yi dole sai sun muke shi kun san abin da yasa irin malam Abdulaziz ka tsayuwa shi da awa ko ana so ko ba a so kun san dalili saboda ba bara shi kai ba ba irin malamin da aka zuwa a sallama mana da miliyan ki ne shi kama rawa ba ranka ya Allah shi kar ayi salati goma ga annabi a'a ba irin waɗannan malaman na ba malamai na waɗanda wannan labari ne ga ni'imar Allah muna roƙon Allah irin waɗannan malamai irin su malam Musa Ayuba lukuwa hafizahullah na ƙara da shi saboda in cikin kana fashewa shi fashe kuna fahimta to irin waɗannan gwarajen malaman waɗanda ba sa nufin komai sai addini za ku ga ko ina huɗa aka yi da su kuma wallahi ba iya musu komai to irin haka na da bala'i ya kai bala'i nan an sa kaza nan an sa kaza yanzu ba ana nan abin da aka ta magana duk wani mugu makiri in ya tashi abin da yake cewa irin su malam Idris Abdul Aziz Bauchi irin su malam Musa Ayuba Lokuwa irin su malam Bello Aliyu Yabo in ba a kare su an ka aje ba kasar gaba za ta zauna lahiya ba wai ka san wanga lalataccen wai irin su turzi ba su an matsalar Najeriya ba su malam Musa sa ayuba lukuwa su idris abdul aziz bauchi su malam bello yabo wai su an matsalar najeriya don allah irin wannan me amfani irin wannan cikin addinin musulunci banna dai irin suka wa addinin musulunci to manzon allah ka ba su habbai labari ya ce wallahi la yatimmanna allahu hadha al'amra ina rantsuwa da allah sai allah ya cika wannan al'amari ba hada akai da sunna ba kowa ya kawo mata hari da mallaman hada da yan siyasa da makirai da sarakunan gargajiya kowa sun ya kai a kare manzon allah ya rantsuwa ce wallahi la yatimmanna allahu hadha al'am ina rantsuwa da allah Allah wannan al'amari na addinin musulunci wallahi sai Allah ya cika shi hatta yasira rakibu min san'a ila hadar maut har matafi shi tahiya da garin san'a zuwa hadar maut la ya khafu illa Allah baya jin tsoron kowa sai Allah musulunci cikin izza wa zib ala ganamihi da kerkeci ga bisashe ne walakin nakum tastajilun sai dai ku kuna gaugawa ku daina gaugawa ba yanzu yanzu aka tashi akai ba ku yi hankuri tahiyar za ta kai tsakaninku da Allah tahiyar ta kai ko bata kai ba da su habbab sun kai hankuri sai da musulunci gabas da yamma kudu da arewa ko ina sunna ke tashi haka muka fata fata waɗannan malaman sai sun kawo juyin juya hali game da zaluncin da azalumai kai Najeriya insha Allah insha Allah sai sun kawo juyin juya hali game da zaluncin da azalumai kai Najeriya sai dai akwai wani babban abu wanda ya kamata malamai su kula da shi shine mi dole su samu haɗin kai tsakaninsu dole su samu haɗin kai tsakanin su ma damar malami yana da aƙida ingantatta to dole na in abu ya taba guda ya taba ku amma ya zan malamai ko wasu abin da suka bida malami dan uwansu a ci mutunci ne a yi kaza yan siyasa ku suna wa junan su kara ba don koi ba sai don facin siyasa amma yau malami abin da yake nema dai a kama malami dan uwa ne shi ma ka korafi yanzu ku dibi wannan malamin wanda ya magana akan zaluncin da ake na tare mutane na yi magana akai ne malam Nura Khalid malamin addini ne ko ba malamin addini ba muna da bambancin fahimta da aqidan Nura Khalid amma don Allah yanzu ga maganar da ya yi akwai fa'ida ka zo kana hudin dan interfect na to interfect an ka zo magana abin da ya magana zaluncin da aka yi Najeriya na kashe mutane ba daidai na ba in ka isa zo ka ce daidai na hatta mutanen unguwarka su ba haka shi wallahi ashe kenan abin da ya faɗi gaskiya na ko ba gaskiya ba to sai mu goyi baya na inda ya faɗi gaskiya inda yake da kurakurai mu yi mai addu'a Allah ya sa ya gyara kurakurai ne mu ma muna da kurakuran ko ba mu da amma ku diba yadda malamai sun tazo duk malamin da ya tawo malam Nura Khalid takku yadda da shi dan interfect na kuma wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah duk malamin da an Najeriya ya san aqidar da aga Nura Khalid ita aga mai alhurma sarkin musulmi aqida iri guda ta me ake tuhumar Nura Khalid interfect menene interfect taqarubul adyan wallahi bannan irin aikin da nura khaliq kai shi mai alhurma kai yaya an kai aqidar nura khaliq ta zama lalatata ta mai alhurma ta zama ta kwarai mai son ya san wannan ya bincike mu mu asabbato kana bayanta don kanka zo kana Kano ko kana Kaduna ka tashi kana mu babu ruwanmu da jan idanunka wallahi kana fahimta birnin Sokoto in za a ko wani abu abin da ya shahi Sokoto ba a yi ran Lahadi ba ni ni kwaɗi ba ministan 'yan sanda ya kwaɗi mai alhorma sarkin musulmi an sa taro ranar lahadi mai alhorma ya ce ba a yi ran lahadi saboda ran nan 'yan uwanmu ka sabe su don haka wanda duk anda ta cewa sai ya kai malam murtala bello kotu ya kai murtala asa da kotu me a hujja ta yawa manya kazahi in kazahi na ne wa manya akai na kotu don shi ma ciwo hasan kuka ya zama mutane alakakai birnin sakkwato izzar da aggare wallahi sakkwato babu limamin da adda ita kuma in har wai don Allah bai kamata malamai su ji tsoron Allah ba kamata in dai da gaskiya yaki muka da interfaith to mu yaki duk malamin da adda interfaith aqida interfaith nura halin ita aggare mai alhorma ita aggare akwai malamai suna nan ita aggare su ko ko saboda nura hali bai aika gumi dan gwate shi daina bai raba gumi bai aika kuɗi wanda dukka aika sako yanzu ku dauki misali ba faɗa muka da dariƙa ba tsakaninku da Allah faɗan da muka da dariƙa na gaskiya na kun yi shiru kun yi shiru na gaskiya na mu ɗauki misali da nan sakkwato duk wani wanda ka mauludi ka ji an buɗa mai wuta ai baratacce na ya kauce ma sunna manzo Allah ga mai girma gwamna nan ba ɗari bashi jami'i na cikin ta gidansu zawiya ta kaburbun rayuwa gina amma ba wani ahli sunna sakkwato da kai mai martani ashe ɗariƙa mai alhorma gwamna mai girma gwamna ɗariƙa ce mai kyau saboda duk mun ka tashi lanta yana bada miliyan goma amma ɗariƙar ɗan mauludi wanda ya fatacce na tsakaninku da Allah mun shirya adalci to kamata in za mu yaƙin Allah mu yaƙe ta haka karatun yake daɗa ko shi daɗi ko kashi daɗi walastu binajin min maqalatin da'in walau kuntu fi garin ala jabalin wa'adin wa man zalla zai minan nasi salima walau gaba anhum bai na hafiya tayyin nasar ban kasance mai tsira da suka mai suka ba dole wani ya suka ai a soke kama wani matsayi na wani na can ba a maga abin suka gare ba kuma wallahi kai ka san inda suka na wani abu da yanzu babu kashin murtala bello asada saboda miyagun mallamai sun yi sun yi sun yi kullun lahiya ɗaya ne haƙara ko ya kun hagani don haka walau kuntu fi garin ala jabalin wa'arin ko da na kasance bisa wani malakin duti wa man zalla yanju juminan nasi saliman wa ya isa ya tsira daga mutane lahiya lau walau gaba anhum baina hafiyatayyin nasari ko da ya koye tsakanin hikahikan tsuntsu ba zai tsere daga Suta ba sai dai ka jira ka ga in za a soke ka akan me za a soke ka saboda ka faɗi abin da shi a gaskiya to ka faɗi gaskiya a kashe ka akan gaskiya ya ka faɗi ƙarya ka rayu kai mutuwa mutsai ƙarshe kuma ka zo alƙiyama Allah ya zarge ka ga gaskiya ka gaza faɗinta. ya Allah muna roƙon ka Allah ka ƙara ƙarfafa malaman mu duk wani malami da yake taimakon addini Allah ka ƙara ƙarfafa shi duk wani mai wa addini zagon ƙasa Allah ka roce shi Allah waɗanda suke da kurakurai Allah ka shiryar da su abubuwan da mu gane ba Allah ka ganar da mu Allah sarakuna da annan suna wa addini zagon kasa. Allah ka san su Allah ka cire mana su Allah yan siyasa da annan suna haɗa kai da yan ta'adda Allah ka san su duk inda suke Allah ka gama muna da su daga cikin ku abin bakin ciki don ku gano su yan demokuraɗiyya da gaske suka yi ku malamai kuna nan kuna faɗa kuna faɗin mallan wane bai da kaza yanzu ku diba wai shi wannan dan bokon wanda ya ce ya cire wannan nura Khalid da limanci yanzu ya gama da nura Khalid wurin waye yi wurin malam Yusuf Sambo daga cikin yanzu malam Yusuf Samburga cikin sama da shekara hiyar da hamsin yana wa addini hidima wai wani dan boko dan zamani wanda shi da kai ne ya san karya ya kai cikin jiharsu. su an kai kwamiti na tsaro tare da shi an ka zakura sarakuna yan ta'addana suna tare da yan ta'adda gwamnan jiha ta ya haɗa baki da su an rabu da waɗannan sarakuna wai shi a can wai malam Yusuf Samburga cikin zai kai kotu me yasa wai san Yusuf san daga cikin ya faɗi gaskiya in ba haka shi kotu ba Allah kai ya baka abin da haka bida ka ba kai shi kotu ka sa a kashe shi yau in ka kashe shi yau ka hana addini ya ci gaba muna roƙon Allah duk irin ka Allah ya kare muna kai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa